sun ba za a ci kaɗan babu shi amma sun ka ce da babar fara sai ya fitar kan abinci ya fitar kan da ya fitar maza an bin ya ci sun fitar ba su kawo wani kuma sai da wani mutane da kuma yawa ba su da kan da su ne na amma abin da ka da ko da kuma da ya san kawai sai ya ne da wani da wani wani abubuwa ko an yi amma kuma ne da ba

saka ga ruwa ba su ne kaya taguwa kaya aka kawo ba ya daga ruwa da makara da za mu yi da abin da kabaru aka aka da mutum yana da ruwa aka aka da ba aka kawo ba ya daga shi ba ke dai aka kawo ruwa kuma ta taguwa har sai da gida tafka bakwai daga taguwa bakwai hadisi na cikin bukari wa shi ne musulmi an ga ayyuka sai mu rinka da yau mu rinka sai mu rinka ba ta mai sai a je a kawo maka nono aka kawo mun da ba ya aka kawo maka yesu da aka kawo an ce a je a sai ka ta da biyu aka kawo an da ya fara shan ko da aure sa shi ne ba ku ne shi al-mu'minu ya'kulu fi ma'in wahidin والكافر يأكل في السبعة أمعاء to haka sai da a ce abincin da mutum ne ba su ci da kushi ya wadatar da mutum abincin da mutum ne ba su ci da kushi ya wadatar da mutum kuma musamman da aka ci ego hadisi ya kuma yi kuma cewa a ci abincin ego ya wadatar da mutum

mutum da yake suna da kuma da kana ci da ita ne ba kuma ba a da akwai mai mutum da ya zama da za ka da kyau da ba da ba da kuma da mutane ko ina ko an tura da shi kuma ba wani da ake da ruwa yana ta ya sai ba da mala ana ka turo da ka sai da ruwa da lokacin da ruwa yayi sun kuma da gida ko da ba ne بعض الناس فقط من العشرين أعرف كل هذا البني لكن أقول وانا بالتحديد من باب المنحة واحد يدي bayan an nuna alaƙin mutum da yaran su mutum alaƙin mutum da yaran su mutum alaƙin mutum to a yi ra'ayin mutum da a samu rawar kuma yau da biyar ne mutum kowa za su iya shi yau da kuma yau da shirin za su iya shi Allah ya ce, "Amma abin da ake so shi ne a yi cikin kimiyya su ne mutane a shigo da wani su ba bukata su ma su cikin cikin abinci wannan hadisi ba mu kan ya tare shi ta ba abu ma ba mu ba an ne wa ku ya tare da mutum ya tare da shi ta ba shi ba ba mu fa huwa al-mu'adati wal ta'an al-qalili وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك ina cewa waɗanda isi da muka karanta yana halatta mutum ya ci abinci da wani shi tare da shi ne. Wannan halarci mutum ba kawai ci abinci

wani ba ba shi zai yi ya ci da ya hannu da a cikin rumi shi kadai da hannu da dawo da abin nan da sauran su abinci da zai dare kuma bai gane cewa su rumi ba wannan bai ba sai dai da suka rumi su zuwa gefe shi kuma yana gefe kuma kuna nuna cewa su zuwa sun abinci wallan ba sannan kuma bai yi idan ta bai yi kasance bayan sallama tambayar farko na cewa da yin hukunci wanda zai yi cewa mutum zai da ke kuma yana cewa da hukunci da ce mutum da gona a cikin cewa na ci kamar da za ka yi kawai da cewa don mutumin da ya ci da barba fara da fadana to ta muka ci ta barba sai ta yi so ne mu ke ta zama duk wannan bangare da hawa an dai zama wanda ya ji da hawa irin wannan ya amma bangare da hawa ne da ya iya ya sa da gari ko ya kai da hawa da mutuwa ko na da sauransu

ba wani abu a kansa ko da wani zuwa kuna kansa ko da zuwa a imamu a kansa saboda da to amma rashin ruwa zai sa shi da su da sauro irin sani da zai na kuma kan samun shirin da yake cewa manyan da suke shirin yara ƙanana mara tsawon gobe za su yi kamar yaro da da a tsawon gobe da yau da yau da yau da yau da yau da yau da da sai yi shi ne da ya kawo da ya kawo waya su ne ya zuwa ba na yi ne ba irin samun da ya kawo da ya ka da za cikin ya mu da shirin biyuwa ya wasu a shi ya yi da ya da shi ciwo da ya zuwa domin yana so mun kai mun da zuwa da wayar zuwa lokaci yana da wani shi mai yasa ta da من ذلك لا شيء عليه أما حديث النار أهل الشريعة في هذه الأول كالنور فلا يكون ذلك الرجع كما أنه الحكيم والأرض وكل شيء لي من أهل الرجع كما في ملا يوم يوم أما إذا أردت إلى الرجع أنا ملا ومن يقول لكم أن الرجل يحول بكل شيء ya san cikin rauni yaro ya ce to rauni yaro ya haƙi kaza amma yana da cikin yin ma'amalin da gaba da ba da alamu da kaza kayan da ba na yake ka da ba ba sai mutum mace da kawo ya ke yi ne ki ba a yi yana da wani yi wani cikin kowa a kai yawa ìyàwó ilé wọn lára ló ń dáhùn lọ́wọ́ والنوع هذه من النوع إذا أقول لك من علمه الأحلام والنوع ولم لا تكون له الرمالية شوف الرأي الأرض بيقول لك شنو وأن كل هذا يجلس يقول لك أصابه الجيل كل liman ya fita a yi ya shiga kuma wani sun da kaya wanda wanda ke da matan masu yi ne masu yi sun da su ba su gyara wanda ke da yaci wanda ke nan da zai na zai na zai na zai na na من يجيبها ومن يجيبها ويجيبها كل منها وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان والبدعة والإثم والعدوان ومن يجيبها ويجيبها خلال البدعة في وجودنا أن نسيب تشتم ليه ويحملون أوزارهم أوزارا مع أوزارهم من akwai kan yi da kuma wasallar eh, da yake cewa ba mun dawo mutu da ba a mutum da zama yi da wancan a cikin bukari wannan hadisi da ake suna ne lokacin da wasu sarkar da wasu da ruwa ba ya tausaya musu eh, ya ce ah, a tara da wani kuma da tara da wani wanda mutum ya tashi ya kawo ruwa a cikin jiya a gabansa me yake

shawar da kamar da iya yi ba cikin wannan da bayan ana suna na kamar maka a cewa mai ne hukunci a cikin ana cikin tsirma idan aka ce kuma da wasu gudunma da ma kuma ce ta wani wani wasu yau sannan kuma tambaya ta yana cewa idan mutum ya ce ta yi almar da gidan rukunan da aka yi mai da hankali da shafi da kuma da yanzu shi a tsakanin yanzu na yadda da zaki da musa da suna kuma ya kuma kuma ba da yake shi ruwa wanda aka da sunan da rasu da sulama da wani talaci ma musamman kuma ranar juma'a kuma mu zama tsakanin yanzu tunani tun da ba wasu da aka ambaci da wani tsakanin musa da shi ba amma zai da samun a cikin wani a cikin wani a cikin wani a za a bai lafiya يجب ان يكون من حديث ممكن اقول له بعض الاسحاق كل اقول عن نفسي معصوم ولا اجمل ايه اللي في بعض هذا الجن شيء من اهل محمد رسول الله والذين فعلوا اشياء وعلوا الكافرين الله عليه وسلم قال رجع شوفوا ما كان محمد على احد من الفجر في سوره الاحزاب لا يعلم والمشهور عن رسول يأتي من بعده اسمه أحمد فلا يأمن هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا يقول الله تعالى أن الذي يجب إلى عليه صلاة الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول الله في ثمن الله القبض القبض لا لا لا لا لا لا duk da wannan magana da shi rayuwa ta yi wani ce zai bai halar da jinci kuma an kaɗan الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ثم أي وقت أقول لكم جميل فإنه يكون بأشيء أدينا من ذلك سبحانه وتعالى من أحد da loro ma le loro comincia a scivolarsi a parte le sue regole di fronte alla consumazione la sua per la sua per la sua ma quella che era la mia vicina quando mi trovo la mia regola da lì non mi trovo la mia regola non mi trovo la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola yana yin wata damuwa a duk lokacin da yi wani shi haka ka ɗaya da rayuwa wani da zama mun yi shi ka yi da kuma da rayuwa da duk shi da yake cikin cikin wanda ya da a yau zuwa da zama wanda ya yi